فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة إن شاء الله زام دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الإسراء كراتم نجيا من كان كرشن آية تقوم شاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا الله يتشي أدم yakan yi addu'a ta sharri wa kansa da al'ummarsa kamar yadda yake addu'a ta alkhairi allah ya ce wa kanar insanu a jula dan adam yana da gaggawa daga lokacin da ya nemi abin da yake so bai samu ba to shi kenan sai ya ci gaba da yin addu'a mai mun karanta aya a cikin suratu yunus Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lahun linnasi sharrasti ijalahum bil idan da Allah na gaggawan amsa addu'an sharri da ɗan adam yake yi isti bil khairi irin yadda yake gaugawan amsa addu'ansa na alkhairi laƙudiya ilaihim ajaluhum da ajalin bayi duka ya ƙari da ba kowa a bayan walau yi ajiyar lagunin nasi inda Allah na saurin amsa addu'an bayi na sharri isti ijalafin bilkairi, irin yadda yake saurin amsa addu'ar su ta alkhairi la qudiya ilaihim to da ajalin su ya kai ka yi sallanka na dare ka sallami sai ka tuno wani daga cikin abokanka ko makwabtanka ko colleagues ɗinka a ofis, sai ka ɗaga hannu sai ka sa shi a addu'a ko kama ɗansa addu'a Allah ka shirya mishi 'ya'yansa kana addu'ar annabi ya ce Allah zai amsa to inda yadda kana kyakkyawar addu'a yadda Allah ke amsawa haka kuma in kai mummunar addu'a haka Allah zai amsa Allah ce da ba kowa a bayan ƙasa mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake magana akan waɗansu addu'o'i guda uku falafu da awatin mustajabatu annabi ya ce akwai waɗansu addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne sai ce la shakka fi hinna ba kwanto cikin karɓar waɗannan addu'o'i da'awatul mazlum annabi ya ce addu'ar wadda aka zalunce shi ka kiyayi addu'ar wadda ka cuce shi wa da'awatul musafir haka addu'ar matafiyi lokacin da yake halin tafiya wa da'awatul walid ala waladihi wa fi riwaya walid li waladihi haka addu'ar mahaifi a kan ɗansa mummunar addu'a a ɗaya riwayar addu'ar da mahaifi ya ma ɗansa addu'a ta alkhairi dukansu biyu karɓaɓɓu ne sai dai kawai idan ya yi addu'ar ba bisa haƙƙi ba amma matukar mutum ya cutar da iyayensa suka mishi addu'a to addu'a su karɓaɓɓiya ce a wajensu to kaɗi kenan akwai bukatar iyaye su yi taka tsantsan da munanan addu'a ma 'ya'yansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce la da'u ala anfusikum kar ku dinga munanan addu'a wa kayukanku wani zai ce abu kaza abu kaza in ba haka ba ne allah ya tsine mishi kuma sai ka samu ba hakan ba ne wala ta da'u ala auladikum annabi ya ce kar ku dinga munanan addu'a mai 'ya'yan da kuka haifa wala ta da'u ala kadamikum kar ku dinga munanan addu'a wa hadiminku direbanka mai maka wanki da guga wadda suke muku ayyuka yaran gidanku kar ku dinga musu munanan addu'a wala ta da'u ala amwalikum annabi ya ce kar ku dinga addu'a ma dukiyarku munanan addu'a la wafi min allahi sa'a yus'alu fiha ba, annabi ya ce karfa ku yi ku dace da lokacin da in an roƙi allah yana amsawa ku yi addu'ar kuma allah ya amsa ku zo ku shiga cikin halin kakanika كافرين سني هكا وإذ قالوا idh وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da aikin da Allah ya aiko shi da shi na manzanci sai suka ce ba su yadda ba ba da su yi imani ba wa idkalu lahumma sai suka ce Allahumma ka ji babbar addu'a wa idkalu lahumma suka ce Allahumma in kana haza huwa haƙƙa min indika idan wannan alƙur'anin gaskiya ne saukakke ne daga wajen ubangiji daga wajenka kai ka saukar da alƙur'ani fa'amtir alaina hijaratan minas sama allah ka mana ruwan dutse daga sama a wi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wa kalu rabbana أجلنا كتنا وقالوا ربنا سكت يا أبنجي مكون هد وني ربنا ربنا سكت يا أبنجي أجل لنا كتنا قطنا بمعنى نصيبنا قبل يوم الحساب الله ربنا أزابا da aka ce da amana in ba mu bi annabi muhammadu ba alaihi salatu wasalam ajillana to Allah a gaggauto da azaban amana a duniya qabla yawmil hisab kafin ranar hisabi sai amana kuma wadda da amana duk annabawan nan haka aka musu shi yasa annabi salihu yake cewa lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana لولا تستغفرون الله lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana yace wai me ke damun ku kullum sai ku dinga gaggauto da sharri makan ku maimakon alkhairi ku ce idan abin gaskiya ne kuma ba ku bi ba Allah ya shirye ku Allah ya yafe muku amma me yasa za ku ce idan gaskiya ne Allah ya daidaita ku lima tasta'jiluna bi sayyi'a me yasa kuke neman gaggauto da munanan abubuwa wa kanku qablal hasana kafin kyakkyawa jama'a mun fahimta to ka kiyayin kowace irin addu'a kowace irin addu'a ta sharri ka kiyayin ta akan ka ka kiyayin yin ta akan ka Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce وجعلنا ميسرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله يتي وجعلنا الليل والنهار آيتين الله يتي من سنيا dare da wani Allah ya ce su zama ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah na daga cikin dalili bayyananne da yake nuna akwai Allah kuma Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi ba tare da an mai tarayya ba dare da wuni don duk duniya har yau ba wadda yake da control ɗinsu ba wadda yake da control ɗinsu wannan ya nuna akwai mai su ko babu akwai ko shugaban ƙasa ne yake tafiya in dare sai dai a kunna wuta amma ba isa a ce daren bere shigo ba ya nuna harkan dare ya fi karfin gwamnati harkan wuni ya fi karfin gwamnati ayoyi ne daga cikin ayoyin allah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ardi والنهار السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi lallai cikin halittar samai da kasai waqti lafin laili wan nahar da sabawan dare da wuni dare ya zo yini ya zo dare ya zo wuni ya zo la ayati li ulil albab Allah ya ce akwai ayoyi ga masu hankali akwai ko babu aya ne daga cikin ayoyin Allah ba wadda ya isa ya ba su tsari tsarin da Allah ya ba su a kan shi suke gudana wa min ayati hillai layl wannan wa shamsu wal qamar wa min ayatihi al-layl wan nahar yana daga cikin ayoyin Allah dare da wuni wa shamsu wal kamar da rana da wata Allah sai ya ce la tasjudu li shamsi wala lil kamar kar ku sujuda ma rana kar ku sujuda ma wata ma'ana kar ku bauta ma rana kar ku bauta ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujuda ma'ana ku bauta ma Allah da ya halicce su inda kun kasance da gaske wa Allah kuke so ku bauta in dai Allah kuke so ku kaɗaita da bauta ba abinda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba dare da wuni suna daga cikin ni'imomi da Allah ya ni'imtar da ɗan adam inda bayi suna zama su yi nazari su dubi abubuwan da Allah ya ni'imtar da su shi da da su yi ta godiya ma Allah قل أفرأيتم وقل أرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ومن رحمته ومن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يجي قل أرأيتم الله يجي كتيكو باني لاباري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة inda Allah zai sanya muku dare ya yi ta tazarce tutur a kan har ranar alkiyama man ilahun gairullahi ya tikun bidiya Allah ya ce wane ne koma bayan Allah zai iya zuwa muku da haske zai iya zuwa muku da yini Allah ya ce ku gaya inda Allah zai yi tazarcen dare an yi sallah an sha ruwa shiru an yi sallah shuru an yi tahajjud shuru kwana ɗaya biyu uku dare sati biyu uku dare wata biyu uku dare shekara biyu uku dare allah ya ce idan na sa dare ya yi ta tazarce a kan har ranar alkiyama man ilahun lahiya a tekun bidiya Allah ce ku nuna mun gunwa za ku je ba ni ba ya zo da wuni, akwai shi babu Allah ce a falata su me yasa in an muku magana ba da ku ji ku kiyaye ba in ji Allah قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه الله يشكو بلا باري إن الله زي سنيا مكو يني توتر يني an yi tafsiri an tashi rana ba faɗi ba an yi kiyasin sati biyu uku rana ba faɗi ba wata biyu uku rana ba faɗi ba shekara goma shekara ishirin rana ba faɗi ba man ilahun gairun lahiya ya atikun bilailin taskunu na fihi Allah ya ce wane ne wadda ba Allah ba wadda zai iya zuwa muku da dare wadda za ku dinga kwanciya kuna samun hoto a cikinsa a fala sirun Allah ce to ba ku ganin ayoyi na ne a fili wa min rahmatihi Allah yace yana daga cikin rahamar Allah akan bayi ja'ala lakumul laila wan nahara Allah sai ya garwaya muku dare da wuni wa shamsa wal qamar da rana da wata kowanne da aikinsa sai ka ji Allah ce wallaili idha yagsha wani gusu ya ce wa duha Allah ce ina rantsuwa da hantsi hantsin akwai sirri ko babu inda za a zuke iya a awannin hantsi ga rayuwar bayi to da damu da dabbobinmu da abincinmu da mun samu tangarda sai ce wa shamsi wa duhaha Allah ya ce ina rantsuwa da rana ina rantsuwa da hantsi akwai sirri ko babu duk ayoyi ne da Allah akwai wanda control na hantsi yake hannunsa sai Allah banda Allah ba wanda yake da wannan ikon a hannunsa sai Allah shi to yana daga cikin ayoyin Allah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin rahamar Allah Allah sai ya hada muku dare da wuni in dare yayi ku huta idan gari ya waye ku fita fatukan abin da za ku nema na arzikin Allah wa la'allakum tashkurun Allah ce don ku mun godiya أولي قو يتي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دهارا تحسنها إن الإنسان لظلوم Allahun samawati wa al’arza Allah shi ne wadda ya halitta samai da kasai wa an zalami sama ima’an Allah shi ke saukar da ruwa daga sama. Fa’akhara jabihi mina samara ta sai ya fitar da wannan ruwa da ya saukar daga sama dukkan dangin ‘ya’yan itatuwa don su zama abinci da arziki gare ku wa sakhara kumul fulka litajriya fil bahari bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi isnihi sannan Allah shi ya hore waɗannan manya manyan jiragen ruwa wadda suke gudana a cikin tekuna da izinin Allah wa sakhara kumul anhar sannan ya hore muku kogi kogi ga teku ga kogi wa min kullin na lahaman tariya Allah ce kuma kowanne akwai amfanin da kuke samu a ciki inda kogi kogi zalla Allah ya kore wa bayi to da manyan jiragen ruwa ba za su yi safaran kaya ba jama'a mun fahimta ɗanɗanon wancan daban da ɗanɗanon wannan wasakara la lakumul fulka litajriya fil bahari bi amrihi Allah shine ya hore jiragen ruwa suna gudana a cikin tekuna da izinin Allah wasakara la lakumul anhar Allah shine ya kore muku koramai da koguna wasakara la lakum shamsa wal kamara da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah shi ya hore muku rana da wata tutur yadda ka ga rana da watan nan haka annabi adamu ma ya gansu haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya gansu duk shekarun mutum bai isa tara ku ce bari in baku tarihin sama ba ce muku da lokacin muna yara ta kudu kudun nan haka ya ganta wasakhara lakum shamsa wal qamara da'ibaini wasakhara lakum al-laila wan nahar Allah shi ya hore muku dare shi ya hore muku wuni wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya baku dukkan dangin abinda kuka roƙe shi idan da zaka zauna ka yi nazarin ni'imomi da Allah ya maka a rayuwa in ka ƙirge su zaka samu kaso uku cikin biyar kaso hudu cikin biyar na duk ni'imomin da kake da su baka roki Allah ba ma ya baka ka je ka girka za ka ga mafi yawan ni'imomin da Allah ya maka ba ma roƙa kai ba ya baka roƙa kai ya ganka mai ji da gani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce gashi ne yana fada alam na ji allahu ainihi wa lisanan wa shafatai Allah ya ce ba gashi na sama idan duna kana tafiya kana kallo ba ba ni'ima bace wa lisanan wa shafatai Allah ya ce na sama harshe kana magana kana ci kana sha na sa maka labba to duk addu'a kai Allah ya baka wa atakum min kulli ma sa'altum Allah ya ce duk abin da kuke bukata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa Allah ya ce in kun ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za su kididdigo in kun ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za su kirgu ba innal insana lazalumun kafa Allah ce sai dai dan adam yana da yawan zalunci da kafirce ma Allah da butulci to sai kaga duk da wannan ni'imomi da muka kirga mutum ba ruwansa da Allah ka san akwai wadda fa shi a hidimarsa ma bai so a kawo mishi maganan Allah ko taɗi ake shi bai so a kawo mishi maganan Allah Allah a bar shi kawai ya yi rayuwarsa eh. Allah ya sa dace Allah ya tabbatar da digadigen mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ya ce waje alnan laila wa nahara ayatain mun sanya dare da wuni Allah yace ayoyi guda biyu fa mahauna ayatan laili waje alna ayatan nahar Allah ce sai muka shafe ayar dare sai ta yi duhu waje alna ayatan nahari sai muka kawo ayar wuni sai ga haske kawai kana bacci sai dai kaga gari na haske na haske haka wannan zai shigo cikin wannan yukawwirul laila alan haka kuma ana cikin wani daren na shigowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ya rikide duka sai ya zama dare eh yanzu waɗannan abubuwa idan aka ce za a ba mu bil mu biya zai biyu ba zai biyu ba ya gagara haka ne to amma sai kaga mutum ya zaƙalƙale wadda ya mishi kwalta ko ya ce zai bashi ruwa ko ya ce zai bashi wuta yana yin sa do amma wadda ya mishi ji da gani bai dame shi eh wannan cewa yi zai yi kwalta zai samar da ruwa zai samar da kaza zai samar da kaza abin bai tabbata ba amma kana yin sa kaman da ka mutu amma ubangijin da ya samar da rana ba a kawo maka bil shi kuma ko oho sa ko da ana magana ta so so a kawo musu maganar addini suna maganar siyasa su a daina kawo musu maganar addini a wadda ya ce kar a kawo maganar addini a yi ma'ana ya sheke a yansa ya eh mana Allah ku akbar duk abin da za ka yi a rayuwa inda a cire addini a cikinsa to an yi asara addini a cikinsa idan ana convention lokacin sallah yi ba a tashi an yi sallah ba allah sai ce tun da convention ne a wuce idan ka shiga gidan rediyo kama wani kazafi ko kamai sharri ko ka jefe shi da wata maganar da ba haka ba allah sai ce tun da maganin siyasa ne a bari a to me yasa ba da a yi wa a harkar siyasa ba haka ne ko ba haka haka ne ka dubi yadda mutanen mu suke siyasa saboda nisansu da addini a harkar siyasa idan mutum yana tare da gwamnati duk abin da gwamnatin ta yi na barna to sai ya rufe kuma sai ya nemi ya kare barna jama'a mun fahimta idan kuma wannan dan adawa ne bayi tare da gwamnati duk alherin da gwamnatin ta yi shi kuma sai ya soka wannan ba siyasar mai tunanin kwanciyar kabari ba don kana tare da gwamnati a yi ba daidai ba ka wanke abin ka ne da shi daidai wannan abin kunya kai kuma don baka tare da gwamnati ta yi alkhairi ka rufe ido ka kushe ta musulunci bai yadda da haka ba ko kafiri ne ya yi daidai in daidai ne daidai ne abun zai zama daidai ne ba don kafiri ne ya mai da shi daidai ba haka in musulmi ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne don musulmi ne ya yi zai zama da shi daidai ba jama'a mun fahimta so ka zama tsayayye a wajen adalci ko ubanka ne ya yi ba daidai ba ba daidai ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko makiyinka ne ya yi daidai daidai ne Allah a Ƙur'ani ce ya ayyuhal ladina amanu amanu kunu qawwamin bil Waɗannan ta ke yi mafi yadda wata hudu ta yi mafi yadda wata rana ta yi mafi yadda allah rana ta yi mafi yadda wata rana ta yi mafi yadda wata rana ta yi mafi yadda wata A kan hanyar Allah kuna masu ba da shaida don Allah ya iyo halladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu na lillahi ku zan tsayayyu a kan hanyar Allah don Allah shuhada'a bilkisti kuna masu ba da shaida na adalci walau ala fusikun Allah ce ko da za ta juyo kanku ne idan ka ba da shaidar kai za ka rubuta allah ya ce don allah ka duba girman allah ka yi adalci awil walidai Allah ya ce ko za ta juya kan uwa da uba ne idan ka faɗi maganar ta gaskiya ka ba da shaida ta gaskiya to zai ritsa da mahaifinka da mahaifiyarka Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka ba da shaida ta gaskiya wal aqrabin ko yan uwa na jini Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka ba da shaida ta gaskiya jama'a muna ji ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina bil qisti shuhada alillah ku zamtsayayyu car wajen yin adalci kuna masu ba da shaida don Allah inji Allah don Allah inji Allah walau ala anfusikum Allah ce ko da a kanku ne aka zo aka nemi jawabi Allah ce don Allah ka yi adalci awil walidai ko da iyayenka ake magana Allah ce ka yi adalci wal akwarabin ko da yan uwanka na jini ne ka yi adalci in yakun ganiyan au fakiran wanda zaka bada shaida a kansa in ya kasance mawadaci ne ko fakiri fallahu aula bihima Allah ayyafi maka su Allah ya ce in ma mai kuɗi ne Allah ya ce ai na fi maka shi idan ma talaka ne Allah ya ce na fi maka shi ya fi maka ko bai maka Allah ya ce to ka duba Allah ka ba da shaida ka duba Allah ka ba da shaida kar ka ji kunya idan gwamnatin ta yi abin da ya dace don baka tare da ita ka fito ka ce abin da aka yi ya yi kyau Allah ya sa albarka wannan haka Allah ya umarci ka idan ta yi ba daidai ba ba daidai ba ne karka yadda ka ce daidai ne karka je ana musu da kai kana kwaskwari ma wasu rashin gaskiya kai kaɗai za ka tafi kabari wa shugaban jam'iyya yana gidansa kowa kai kaɗai za a je abin ne karka yadda ko 'ya'yanka ba za su je su zauna da kai a kabari ba balle 'yan jam'iyya kuma baka san yaushe za a karɓi ranka ba mutane nawa wannan taro da aka tafi na jam'iyya jam'iyya duk suka rasu a hanya mutum ai suna da yawa to ba dai su sun tafi ba sun tafi kullum ka zauna shirin mutuwa to wanda ya ce ma za a ajiye addini in ka ajiye addinin kuma ta je ta ɓace a hanya ba ba na taɓa baku labarin wani kamar eh, hikaya haka na wani bawan Allah ba duniya ta kamaransa. misali masu hikima suke bayarwa don ka ɗauki izina suka ce wata ran ya ɗauki motarsa zai yi tafiya da shi da matarsa da 'ya'yansa matarsa tana gefensa 'ya'yansa suna baya suna tafiya suna tafiya sai suka gamu da nera a kan hanya tana jiran mota da nera ta gansu ya ta sa hannu sai ya tsaya sai nera ta ce mishi malam a taimaka mana a rage mini hanya ina so a kai ni gari ka ya ce nera shigo shigo shigo sai ya ce wa matarsa to kin ga ga nera ta so kuma bagun zama yanzu ke ki koma baya ki samu yara naira ta zauna a kusa da ni ta ce shi ke ta tashi ta koma baya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai suka gamu da dala dola ita ma dola ta sa haru ta ce a rage mun hanya ina so in je gari kaza ya ce to akwai waje sai ya ce ma 'ya'yansa ku yi haƙuri ku koma but ku zauna naira ke kuma ke haƙuri ki je ki samu iyali na ku zauna dala ta zauna a kusa da ni dala ta shiga ana tafiya sai ga irin stalin pound din nan ita ma sai dai ta sa hannu sai ce ma dala to ki koma gun naira ke kuma mata ke kuma ki koma baya wajen yaran ki abut yanzu sun sauka kin ga sai ki dawo stalin pound ita ma sai ta zauna a gefensa ana tafiya sai ga addini addini sai ya sa hannu ce malam a rage mun hanya ina so in je kuka zai ci ayya addini addini kai haƙuri kaga mota ta cika yara na ma gashi abu tsira zazzan kusa ai haƙuri ai haƙuri addini addini ce kenan Allah ya kiyaye suna tafiya sai ga mutuwa mutuwa sai ta sa hannu to ita mutuwa dama ba ta roƙo kuma mutuwa ba a ba ta haƙuri da ya ga mutuwa sai ya ce wa mutuwa to mutuwa don allah ya haƙuri bari in koma in ɗauko addini tukunna eh, bari in koma in ɗauko addini sai in zo in haɗa da kai in yaso sai in sauki waɗannan mutuwa ta ce a aini in an iso guri na ba a gaba ba a baya to amma ko ba komai ai akwai hikima a cikin zancen to duk inda za ka tafi da motanka ka ɗauki addini don watakil kana tafiya mutuwa ta sa hannu kaga inda addini ta kai maka in ka ajiye addini to akwai matsala karka yadda wani ya yaudare ka ce maka wai abu kaza babu addini a ciki karka yadda karka yadda Allah ya samu dace Allah ya ce fama hauna ayatan laili waje allah ayatan na hari mubusiratan don ya zama haske yadda za ku iya gabatar da dukkan mu'amalarku wali tabbata gu fadalar min rabbikum kuma don ku nema daga falalar ubangijinku wali ta'alamu adadin sini na wal hisab Allah ce kuma saboda kusan adadin lissafi don kusan adadin shekaru da kuma lissafi wannan dare da wuni da suke canzawa rana da wata da suke canzawa da su ake iya gane shekaru da su ake iya gane lissafi in an ce shekaran wane kaza ne an gane ne saboda canzawan dare da wuni ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce Allah ya ce to mukan shafe ayar dare mu kawo ayar wuni mu busiratan don a haska waje yadda kowa zai iya hada-hadansa a cikin aminci walitabtagu fadlan min rabbikum kuma domin ku nema daga falalar ubangijinku wali ta'alamu adadin sinina wal hisab don ku san adadin shekaru da lissafi Allah ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce ai komai da komai mun fayyace shi dalla dalla to sai Allah ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqin wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ya ce wa kulle insanin kowane ɗan adam alzamnahu ƙwa'irahu fi onokihi almuradu bi ta'ir al'amalu alzamnahu ƙwa'irahu alzamnahu ma fara da min amalihi fi duk abinda aka naɗe na ayyukan bayi akan rataye mishi a wuyarsa me hikimar da ya sa allah ya ce a wuya ake ratayewa saboda ko gudu zai yi ya faɗi ya tashi da kayansa zai faɗi idan a aljihunsa ne watakila zai faɗi idan a hannunsa ne watakila zai ya amma idan rataya mishi aka yi a wuyarsa, ko rijiya ya faɗa da kayansa ya faɗa wa kulle Insani, kowane dan adam alzamnahu ta'irahu mun makala mishi mun lazimta mishi littafin ayyukansa fi unuqihi a wuyarsa waɗansu malamai suka ce kamar wata kyamara ce da ake rekodin duk abinda bawa yake aikatawa to a wuyansa ake rataya mishi in ya je ranar alkiyama za a ciro a nuna mishi duk abinda ya aikata jama'a mun fahimta wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane dan adam Allah ya ce mun rataya mishi littafin ayyukansa a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban Allah ya ce za mu fitar mishi da wannan littafi a ranar alkiyama a wani a matsayi a wani littafi yalqahu manshura da zai same shi a buɗe wa yawmal qiyamati wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ce za mu fitar mishi da wani littafi a ranar alkiyama buɗaɗɗe wadda zai ga abin da ya aikata dalla dalla duk abin da kake aikatawa ana kofi shi ana rubuta shi kuma da ka tafi da kayanka kowa zai tafi da aikinsa karka yadda ka yi shimfiɗa ma kanka shimfiɗa na shari kar ka yadda ka yi shimfiɗa ma kanka shimfiɗa na shari ka yi ƙoƙari ka yi tanadi na ayyukan alkairi wadda in ka gansu a ranar alƙiyama za ka yi farin ciki da ganin su kar ka aikata ayyukan da za ka yi ta nadama amma duk abin da muka aikata duk abin da muka aikata yana rubuce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ce duk abaye duk abinda bayi suka aikata yana rubuce a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk wani karami da babba wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk wani karamin laifi da babban laifi Allah ya ce an rubuce shi sadara sadara layi layi yana nan wa koyon mulki ya mata kitaban mai shura Allah ce za mu fitar mishi da littafinsa a ranar alkiyama ya gan shi a buɗe komai dalla dalla ba kitabaka kafa bi kal yau yawm alayka hasiba Allah zai ce karanta littafinka da kanka yau hisabi kai ma za ka iya yi wa kanka tun daga nan littafin ka buɗe ka duba duk abin da ka gani a littafin ba ka yi ba aka rubuta allah zai ce ka soke abin da ka yi ka yi maki alaika hasiba Allah ce kai ma ka iya makanka hisabi ga nan ayyukan kana karantawa duk laifin da ka yi kana isa kansa za ka gane lokacin da ka yi shi ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا kitab Allah ce za a ajiye littattafan ayyukan bayi za a baje kolin littattafai na ayyukan da bayi suka aikata fataral mujirimi na mushfiki na mimafihi Allah ce za ka ga mujirumai masu laifi a razane a firgice daga abin da suka gani a rubuce a cikin littafin. wa ya wailatana mali hadal kitab za su dinga cewa ya nadamar mu ya kai can mu mali hadal kitab me ke ga wannan littafi ma'ana wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami ba bai bar babban laifi ba face duka sai da ya tattara ya adana su Mutum ne zai faɗi haka da bakinsa mali hadal kitab me ke ga wannan littafin la yughadiru sagiratan wala kabiratan bai barin karamin laifi bai barin babban laifi illa ahsaha face duka ya kiyaye su wa wajadu ma amilu hadira Allah ce bayi da su samu ayyukan da suka aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji bai zalunta kowa kowa aikinsa duk abin da bawa ya gani a littafinsa aikinsa ne to shine wa kullu in fa'aluhu fi zubur wa kullu sigirin wa kabirin mustaqar kowani karami da babba an rubuce shi sadara sadara duk abin da kake yi kana yi wa kanka ne kana yi wa kanka ne duk abin da kake yi kana yi wa kanka ne duk abin da kike yi kina yi wa kanki ne duk abin da kike yi kina yi wa kanki ne Wadda ya gyara ya gyara wa kansa Allah zai ce ikra a ka karanta littafin bi nafsika da kanka alaika hasiba ikra a kitabaka kaf ko ikra a kitabaka bi nafsika alaiko alyawma alaika hasiba a yau kai ma zaka ma kanka hisabi Allah zai ce karanta ka duba me a cikin littafin wadda ba kai kai ba haka ne wallahi idan ashar ka ji mutum ya yi ashar zai je samu ashar ɗinsa a rubuce na jiransa famayya amal mithqala dharratin khairan yara mithqala yara wa man ya'mal mithqala yara wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da kwayar komayya Allah ce zai ga kayansa wa mai yi amal mithqala zarratin sharran yara haka wadda ya aikata aikin sharri gwargwadon kwayar komaiya Allah ce zai ga kayansa Allah ya ba mu ikon yin ayyuka masu kyau Allah ya tabbatar da mu akan daga mu to sai Allah ya ce من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wadda ma ya bata Allah ce shi ma ya bata ne makansa duk abin da kaga kayi wallahi wa kanka ne duk abin da kai in kaga mutum na sadaka wa kansa ne zai yi sadakan a zo a rubuta maka ne idan kaga mutum na sani ko yana satan dukiyar jama'a wa kansa yayi ba manita da fa inna ma yahtadi bi nafsihi Wadda ya shiryu ya bi Allah tiryan tiryan Allah ya ce ya shiryu ne ma kansa wa man dalla wadda ya bace ya kauce daga hanyar imani ya kauce daga doron tauhidi ya kafirce ma Allah ya fada cikin sakon Allah fa inna ma yadillu alaiha Allah ce shi ma wa kansa in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ودي أيكة نقرتتشن أيكي الله يتشوى كنسا ومن أساء ودي يموننا فعليها الله يتشوى ماما كنسا وانا بيتشي قائد الرأيوة abin da kai kayi wa kanka duk abin da yi kayi wa kanka in ka zama na gari kayi wa kanka in ka zama na banza kayi wa kanka akwai hadisun kudus hadisin abu zarnil gifari a cikin allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na ƙarshe da za a haifa a duniya wadda daga haihuwansa sai tashin duniya mutane da aljanu tun daga na farko har na ƙarshe kanun ala'atka kalbi rajulin wahidin minkum duka ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron allan cikinku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ana atqakum wa akshakum lillah annabi ce na fi ku tsoron allah na fi ku bin allah sau da kafa alaihi salatu wassalam allah ya ce inda kowa zai zama kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsabar bin Allah Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ya ce hakan ba zai daɗa mun komai a ikona ba ba zan karu in ji Allah wannan kamata mutane su fahimta ka san akwai da za ka same shi a bakin aikinsa in an mishi maganar Allah ya ce shi ba aikin Allah yake yi ba dama can ba mai ma Allah aiki kowa wa kansa yake yi in ka ga ladin na kiran sallah wa kansa yake yi in ka ga liman na limanci kansa yake yi ba in ka ga mutum na karanta alkur'ani kansa yake yi ba in ka ga mutum na sadaka kansa yake yi ba wadda ya rike addini gamgam kansa yake yi ba lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum inda na farkonku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita a kan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ya ce hakan ba zai ƙara mun komai a mulki na ba kai yasa yanzu kai ka isa kai ka isa ka ce da 'ya'yanka da matanka da 'yan uwanka ko wani ya bi ka ko kar ya bi ka ba abin da zai kare ka yanzu kai suka ce 'ya'yanka ko su ma da'a ko kar su ma ba ko akwai matsala yanzu akwai wani dan siyasa da ya isa ya kalli mutanen jihansa ko kasansa ya ce ko ku yi ni ko kar ku yi ni duk daya to shi Allah duka bayin ne tun daga na farko har na ƙarshe ya ce inda za ku ji tsoro na kumun biyayya irin biyayyar da wadda ya fi ku tsoron Allah zai yi Allah ya ce ban ƙaru ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum inda na farkonku wa akirakum da na ƙarshenku insakun mutanenku wa jinnakun da aljanunku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi fajircin cikinku ma na ƙasa zalika min ma indi ma na ƙasa zalika min mulki shi'a Allah ce ba zai rage mun komai a iko na alƙahar inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku duka ku haɗu a kan zuciyar mafi fajircin cikinku wadda bayi ƙaunar Allah bayi son Allah bayi so a bi Allah a ce kowa ya dawo kamar fir'auna Allah ce ni ba zan cutu da komai ba ya ibadi ya ce ya ku bayina law na awwalakum wa akhirakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku insakun wa nakun mutanenku da aljanunku Kwamu, fi sa'idin wahidin sun haɗu ku je ku haɗu a wata farfajiya ɗaya a samu wani fili a share tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe aljani na farko har na ƙarshe Kwamu, fi sa'idin wahidin allah ce su haɗu a wani fili guda aluni kowa ya tambaye ni abin da yake so fa a fa'a'aitu kulla Insani mas'alatahu ni kuma na ba ma kowa abin da ya roƙa na ba shi abin da ya roƙa ma naƙasa ma indi Allah ya ce abin da nake da shi ba zai ragu ba kai yasa yanzu akwai wani a najeriya da ya isa masallacin ne tara mai ce mana kowa ya faɗi abin da yake so <laughs> Eh, wani ya tara mai ce mana kowa ya faɗi abin da yake so kowa ya faɗa ai mutum ɗaya ma zai kare shi wannan duka ubangiji yana nuna maka cewa shi fa bai da bukatan komai a wajen kai shi bai da bukatan komai in ka ga mutum cikin dare ya tashi yana kiyamun laili don ya gyaro wa kansa ne amma ba don yi gyara wa Allah ba abinda Allah yake gaya mana a wannan hadisul kudusi shi fa wadatacce ne ba yi da bukatan komai kuma yana da komai ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane an tumul fuqara'u ila Allah ku ne masu bukata a wajen Allah wallahu huwal gani hamid shi Allah wadatacce ne abin yabo shi Allah bai da bukata shi Allah bai da bukata in kaga ya sa ka aiki ya sa ka aikin ne don soyayya jama'a mun fahimta kamar ka ga uba ne ya kada ɗansa makaranta wani ma har a mai horo wannan horon na soyayya ne ko na ke yi ko wannan jarrabawa da mutane suke shiga shi ya sa mafi munin yanayi da za su yanke alaka tsakaninsu da Allah shine istidraji ya fita hanyarsu ya ci gaba da basu walwala ba su bi shi ba yaro ne kaji yana ihu yana ihu yana a sake ne da ka je sai ka samu mahaifiyarsa ne ko mahaifinsa ya rike shi za a mai allura yana ihu uban ya ke sake shi yana ihu uwar ta ta sake shi ko ya karye za a ɗora shi yana ihu yayinsa suna rike da shi wannan rike shi da suka yin soyayya ne ko yi soyayya ce in kaga Allah ya ce a yi wa mutum haddi soyayya ne ana mishi haddin an wanke shi in kaga an ce ka je masallaci za a taimake ka ne in an ce ka yi sadaka za a taimake ka ne ai waɗansu Allah yake cewa ha antum ha ula'i tudu'auna

tudu'auna litunfiqu fi sabilillah ake ta kiran ku ana jan aya ana karanta hadisi litunfiqu fi sabilillah ku cire dukiyarku ku taimaka a taimaki addinin Allah fa minkum man yabakal Allah ya ce amma ga waɗansu sun noke sun yi rowa wa man yabakal Allah ya ce wanda ya rowa fa inna ma yabkalu an nafsihi Allah ya ce wa kansa yayi wa rowa wallahul ganiyyu Allah ya ce shi Allah mawadaci ne in ya ce ka taimaki makwabtan kan shi ne zai je ci ai ba shi zai ci ba ka taimaki makwabcin kan ne shi kuma ya taimake ka policy shi in kana so ya taimake ka ka taimaki wani a cikin bayinsa wallahu fi auni al ma kana al-abdu fi auni akihi haka shi ya tsara tsarin taimako ka taimaki wani sai ya taimake ka wallahu gani wa antumul fukara, wa in tatawallaw in kun juya baya ya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya waɗansu mutane da ba ku ba summa la summa la yakunu amsalakum kuma ba za su zama kamar ku ba su ba za su zama rubuta ba yanzu ka duba duk masallatan bauchi da ka sani wani masallaci ne ka taba ba da dubu hamsin kafin aka gina shi to ba a gina ba to yanzu kai don baka bayarwa sai a kakar gina ba Allah ce in kaji ka bayar ma za a zo zai zo da wanda zai gina gundama in kana da shi kai ma ka gina sai ya sa ka Allahin masu ginawa in ka ki ma ka je ka gina gidanka zai kawo wanda zai gina masallacin ka duba du masallacin wanne ne ka taɓa bada dubu hamsin to ba a gina ba an gina Allah ya ce to in kayi rowa ma zan kawo masu yi Allah ya samu dace to wannan ayin ba mu gama fassara ta ba sai mu bari gobe sai mu faro ta daga farko Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk